To jama'a barkan ku da wuni barka da zuwa ga shirin sashen wasannin murya Amurka a wannan malice kan mitoci da dama da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da 61. A jihuriyar Nijar ana kama mu a tashar mota VOA Africa da ke Nyamai a mita 200.5 zangon FM da kuma a gidajen rediyon amfani. da fara da sarauniya da noma da dalol da niya a birnin kwani a duniyar gizo ta intanet kuma a voahausa.com da sashen hausa.com. To jama'a mun ji daɗi matuƙa da Allah ya baku ikon cakku wannan tashar tamu a yanzu ne Aliyu Mustapha Sokoto muka dawo ta da Maryam Dauda mu kawo muku shirin na ƙarshe a yau. Bayan mun gama baku labaran duniya za mu yi shimfiɗa da wani abun da ya faru a Bauchi wanda yake da alaƙa da rikicin Fulani da manoma da ma'aikatan tsaro wanda kuma bayansa ne za mu so mu ji kuna ku ra'ayi kan wannan lamarin ga ɗanɗano daga taron da aka yi kan lamarin. Waɗanda ake amfani da su suke fitar da mutanen nan suna nan a cikinmu suke kuma an ce har akwai da ma'aikata ma'aikatan ya taru daga wajen ko 'yan sanda ko wajen ministry din ko kuma masu zaune gari ko kuma masu sarauta mutanen mu eh, halin da suke ciki su ake wasa ta su ake cutar cutarwa duk abin da ya tashi kuma su ma suna yi ya za a yi a sai mutum ba ko ya shigo amma babu sanin kashi ko hakimi ko kuma ardo To wannan shine shimfiɗa da na ce za mu yi da rahoton da za mu so bayan sa mu ji ra'ayinku kan abin da yake janyo rigingimu da Fulani da manoma da sauransu da kuma yadda za a samu maslaha a kansu. Kuma Murtala na tafi da wasanni a takaice daga Najeriya amma duka sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wani jami'in tarayyar Turai a Rwanda ya ce akwai yiwuwar shugaba Paul Kagame na kan hanyar sake zama shugaban ƙasa. Amma ya ce yana shakkun tarayyar Turai za ta tura wakilanta su sa ido a zaben da za a yi. Michael Ryan, shugaban wakilan tarayyar ta Turai kan zaben Rwanda, ya yi magana da 'yan jarida a Kigali yau Alhamis, kwana ɗaya bayan da wata mata 'yar shekaru 35 da haihuwa. wadda aka kashe wa mahaifi bisa yanayin da ba a tabbatar ba ta ce za ta kalubalanci kagame a zaben shugaban kasa da za a yi a cikin watan agusta muna da shugaba wanda ke da hujjojin da zai nuna wa jama'a na ayyukan da ya yi kuma ga 'yan takarar da dole su masu gabatar da hujjojinsu ba a taba gwada su ba don haka ya zama dole su gabatar da kansu a cewar mr ryan Kagame ya shugabanci ƙasar Rwanda na tsawon shekaru 23 kuma an san ƙoƙarin da ya yi wajen tabbatar da zaman lafiya a ƙasar bayan kisan ƙare dangin da aka yi a ƙasar a shekarar 1994 wanda ya kashe kusan mutane 800. A jiya laraba ne da Yan Rigara ta sanar da cewa za ta kara da Kagame a zaben da za a yi. Ita ce mace ta farko da ta sanar da tsayawa takara a zaben shugaban ƙasa. To kamfan dillancin labaran ƙasar Koriya ta Arewa kuma wata sanarwa ce fito da ita ta sukar labirin kasar China kai tsaye wadda ba a saba gani ba yana ba da misali da kalaman da kamfanin dillancin labaran ƙasar China ɗin suka yi yana kuma gargaɗin cewa kada ƙasar ta China ta ƙwada haƙurin mutanen Koriya ta Arewa ɗin. Kamata ya China ta yi nazarin abin da ka iya biyo bayan gangancin ƙoƙarin lalata dangantaka ta da ke tsakaninta da Koriya ta Arewa a cewar sanarwar da kamfanin dillancin labaran Koriya ɗin ya fi jiya Laraba. sanarwar ta ce kiran da china ta yi akan koriya ta arewa da cewa wai ta yi watsi da shirin ta na makaman nukiliya ya wuce gona da iri kuma ma ya saba wa ka'idojin ita koriya din china dai ta yi wannan kalaman ne a cikin jaridar global times ta kasar ta ta yau alhamis jaridar ta kara da cewa china ba za ta yi da koriya ta arewa ta lalata mata bakin iyaka da ayyukan makaman nata ba Amurka za ta kawo ƙasashe ƙawayenta da ke kudu maso gabashin yankin Asiya don magance abin da wasu manyan jami'ai suka bayyana a matsayin muhimmin batun tsaro ga Amurka, wato ƙaruwar barazanar makaman nukiliya da makamai masu linzami da Koriya ta Arewa ke yi. A lokacin da ministocin harkokin wajen ƙungiyar ƙasashen yankin kudu maso gabashin Asiya da ake kira ASEAN za su gana yau Alhamis a birnin Washington. Wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗawa muryar Amurka cewa Amurka na roƙon ƙasashe na kudu maso gabashin Asiya da su yanke hulɗar diflomasiyya da Koriya ta Arewa. Wani jami'in kuma ya faɗawa murya Amurka cewa yayin da aka samu nasara dangane da ƙarin sa ido wajen takawa Koriya ta Arewa birki akan munanan ayyukanta akwai buƙatar a ƙara ƙaimi. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To, 'yan takarar shugabancin ƙasar Faransa kuma Marine Le Pen da Emmanuel Macron sun tafka muhawara mai zafi wadda aka nuna a gidan talabijin ɗin Faransa ɗin jiya Laraba 'yan kwanaki kaɗan kafin a yi zaben gama gari na wannan ƙasar. Ms. Le Pen dai ta bayyana abokin adawar nata a matsayin rikakken dan jari hujja wanda ke da rauni wajen yaƙi da ta'addanci yayin da shi ko marin din wato a matsayin makariciya mai tsatsauran ra'ayi ya kira ta a jawabinta na farko lokacin muhawarar da le pen ta kira shi tsohon ministan harkokin tattalin arziki a matsayin dan takara ne mai ra'ayin kowa ya abin da yake so rashin ayyuka a ƙasar ta faransa dai suna cikin abubuwan da 'yan takarar suka tattauna macron ya yi kira akan sauƙaƙa ƙa'idojin gwamnati da na ƙanana da kuma matsakaitan sana'o'i ita kuma laifin ɗinta ta alkawarin za ta ƙara haraji ne a kan kayayyakin kamfanonin ƙasashen ƙetare. To mun cillo muku labaran duniya ne daga sashen wasu murya Amurka a Washington DC. To yanzu sai rahoton da zamu yi shimfiɗa da shi kan yawan tashi tashi hankulan da kan barke na Fulani da manoma da sauransu wanda bayan shi rahoton zamu buɗe buɗe layinmu na waya domin mu ji naku ra'ayi kan lamarin. Shi dai rahoton namu na yau ya biyo ne bayan labarin da aka ba da cewa gungun wasu mutane ɗaruruwa kan babura sun dano zuwa cikin garin Bauchin Yakubu domin su tada hatsaniya wanda aka sani wato aka kira taron hukumar 'yan sanda da sauran wanda abin ya shafa. bayan kammala taron ne sai tuntubi kwamishinan 'yan sanda garau baba umar domin ƙarin haske dalilin wannan taro mun lura wasu mutane ne suka shigo cikin bauchi an ce sun kai wajen dubu daya suna a kan masu shuka mashin wajen guda 500 suna nema su su ta da hankali suna zuwa gida-gida suna kama mutane suna kace su to shine sai na kira fulani su shugabanninsu su zo su gaya mana su waye waɗannan mutanen kuma meye ya kamata mu yi domin mu haɗa kanmu ga baki ɗaya mu samu zaman lafiya tsakanin fulani da makiyaya da sauran mutane da masu goyon aiki gona akwai batun nan da su suka ce sai ka ga an kama wanda ake zargi da ko fashi ko kuma satan mutane amma ba a kwanaki kaɗan sai ka ga mutumin na shi. to kamar yadda ka sani ne mu 'yan sanda aikinmu mai bincike idan mun yi bincike mun kama ka da laifi mu kai ka kotu ba mu ne muke shari'a ba na kai kara na yi complain na yi kara akan abubuwan da ke faruwa kuma sun ce za su duba saboda waɗanda ake amfani da su suke fitar da mutanen nan suna nan a cikin mu suke kuma an ce har akwai da ma'aikata ma'aikatan ya taru daga wajen ko 'yan sanda ko wajen ministry din ko kuma masu zaune gari ko kuma masu sarauta ko masu wani mukami su ne suke sa hannu to duk waɗannan za mu yi maganin su alhaji ahmed shine sakataren kungiyar miyatti allah cattle breeders na daga cikin waɗanda suka halarci taron ga abin da ya shaida mini abin da muka fuskanci shine sha'anin tsaro ya taɓarɓare kuma bisa waɗansu dalilai akasari akwai membobin mu da yawa a ciki to wanda mun jima muna da yaki akan yadda za a rage wannan taɓarɓarewan tsaron a fahimtar da mutanenmu a halin da suke ciki su ake wasata su ake cutarwa duk abin da ya tashi kuma su ma suna yi saboda haka da kwamishinan 'yan sanda ya kirawa wannan taro mun ga cewa lallai ne dole mu bada hukumar tsaro jami'o'in tsaro duka na kowane bangare domin mu tabbatar da cewa an samu zaman lafiya kuma fulani mu sun samu hanyar yin walwala a dukkan jihar nan an ce kuna yin gaban kanku kansa a kashe ma mutane a cikin bala ya san a duk wata al'umma da ka samu za ka samu ɓata gari da kuma mutanen kirki babu wata kungiya da za ta yi buga kirji cewa ita tana cikin sa wata security wanda ba tare da haɗin gwamnati mu masu biyayya ga security ne kuma muna aiki hannu da wani saboda haka wa'annan da ake magana mu ba mu san su ba ba ma goyon ba su kuma ba za mu goyi ba su ba sarkin fulanin garin buzaye alhaji muhammad hussein shine shugaban kungiyar fulanin kautar hore ya halarci taron ya gabatar da korafi kamar haka korafin da muke da shi na ɗaya muka ce wannan abun waɗanda suke shigo wannan ya za a yi a sai mutum ba ko ya shigo amma babu sanin dakashi ko hakimi ko kuma ardo so sai ya sa muka sai to saboda haka a taimaka a fitar da kowane abu a cikin duhu ya kamata masu anguwanni da dakashi da hakime su dinga kawo rahoto a tantance mutum kafin iya shigo mm, kafin a sauke shi abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria To a gaishe ka Abdulrahab to kamar yadda na ce wannan shimfiɗa da muka yi kenan da rahoton da za mu so jin ra'ayoyinku a kai dangane da rigingimun da kan barke tsakanin Fulani da makiyaya da manoma da sauransu da kuma yadda za a shawo kansu amma kafin ku fara mana magana bari mu ji wannan To sai mu ba ku hakuri da dan kidan da muka so mu kawo muku kafin mu fara daukan wayoyin naku bai samu ba don haka yanzu kai tsaye za mu je ga daukan wayoyin naku. Biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. to ina fatar an ji lambar da kyau wato alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu ina zuwa tukuna biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ita ce lambar to bari mu share fage daga benin wa yake kira mu daga benin ne hello wa yake kan layi daga benin ina jin ka alaika salamu wani ne baka ji mu ne hello Hello? Hello? To, eh, wanda ya kira mu daga Benin watakila baka jin muna jin ka in ka samu dama sai ka sake gwada layin nan ka sake gwada muka ji ban sani ba ko Benin din cikin Najeriya ce ko kuma Benin din jamhuriyar Benin ban ce. Amma da yanzu bari mu je Kaduna mu ji eh, kiran mu na gaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Yalla bai barka da dare barka da aiki. Barka da dare wanne ne? sunana Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Malam Musa mu je in ka game da maganar nan da muke ta Fulani da makiyaya da sauransu. To gaskiya abin yana bani mamaki kuma ni ina ganin Malam Ali Mustafa idan muka ɗauki irin wannan matsalolin gaskiya kamar sai ga kamar akwai da suke haɗa diga suna kawo irin wannan domin a samu irin wannan matsala dan idan muka ɗauka makiyayi da manomi mutane ne wanda suke suna zaman lafiya suna tare a yaushe amma sai kaga ana kawo irin wasu abubuwa muka samu wasu matsalolin da wasu ba ba 'yan najeriya ba ne za ka sun shigo suna haddasa fitina tsakanin makiyayi da fulani amma amma alhaji musa eh, da kace kila a kosu da suka yi haka me ribar da za su samu a cikin sun haɗa irin wannan rigima to abin da da ake samu damun gaskiya al'amari ana samun a siyasantar da irin wannan al'amari domin wasu suna samun wani riba a ƙarƙashin irin wannan. Domin gode Alhaji Musa a Kaduna bari mu je kwara wane da kwara yake kira? Halo? Wa yake kira mu daga kwara? Na'am? Ba na je <laughs> kamar wani yana cikin kasuwa na kokari ya yi mana magana. To eh, bari mu bar kwara mu je Kaduna mu gani mai kwara in kaji eh, ka sake gwada mu. Wa yake kira Kaduna yanzu? Ana Aliyu Mustapha Sokoto barka da lasariya. Barka da dare wani ne? Suna yawa sunana Murtala ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarihin Najeriya. tumar da Murtala barka da dare me ra'ayinka game da wannan batu da muke yau? ra'ayi na da shawaran da zamu ba masu kasa ne to abubuwan nan da kullum kamar ya lafa sai kara tasowa mm. kuma su ya kamata a ce to suna magana da manoma sun shiga sun filayen su ne na burtali aka sun sun mai da shi gona to kaga tun kwanaki ake ta magana bayan ya kamata a ce manya-manyan jami'in gwamnati wanda alhakin shi ne ministan da fannin shi ne a ce an fara bude musu hanyar wucewarsu hmm. su kuma fulani su fahimci cewa fa kusan mu a arewa fa rabin mu duk fulani ne fa kar su ji muna hausa dukkan yan uwansu fulani ne sai dai kila wasu suna tsaye ne suna amma malam murtala kamar a cikin rahoton da muka kawo daga bauchi kaji shi kwamishin yan sanda yana cewa akwai masu laifi cikin abin nan har da su kansu yan sanda da sarakuna da waye ka yarda da haka eh zan yarda da haka saboda kowa da ya tsaya ya aikin shi malam aliyu mustapha ai da haka ba zai faru ba in dan sanda ne dole za a ba shi report kila wasu kwakuya su ga me ya kai rahoton nan da wuri ya kama sai a je a dakila abun kafin a yarda ya faru to mun gode malam murtala to daga kaduna bari mu shiga funtuwa assalamu alaikum wa alaikum salam alhaji aliyu suna na usman manuka mai rorot puntuwa to malam usman barka da yamma me kai me ka ke ji game da wannan al'amari to alhaji aliyu da farko dai gaskiya akwai dai laifin mahukunta a kasan nan hmm. Asha, me ya faru funtuwa? <laughs> Malam Usman in ka samu layin ka ya tsinke ya sauri kafin mu gama ka sake gwada mu. Bari mu je zamfara kafin mu sake samun kira daga wurin Malam Usman a funtuwa. Hello? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wani ne? Eh, Alhaji Sani na daga Talatin Mafura Local Government. Alhaji Sani barka da yamma. Eh, me za ka ce wani game da wannan laifin? Shawarar da nan baiwa ni shine don Allah hukumar Najeriya ta kula da eh, iyakoki na Najeriya. Mhm. Baki ne ke shigowa suna yi mana wannan ta'adi don mu fulanin mu yan uwanmu ne yan uwan juna muke da mu da su. Hmm. To su san da su irin waɗannan abubuwa ba. sai da baki na shigo mana amma eh, alhaji sani dole mu ɗauka cewa kafin bakin su shigo muka mu muna da matsalolin na a cikin najeriya eh ai matsalolin mu ba su yi burtula da gonaki da muka nuno ne muka tattare masu ba su an matsalolin mutum fa ne eh an matsalolin mu kuma in hukuma ta kula da wannan ya kamata ta yi musu da ka kasan da sani akwai ma cewa sai sai bango ya tsage kadangare kan samu wurin da ya shiga watakila ganin muna da wannan matsalolin ne wasu suka samu guri suka latsu suka shigo ko eh haka ne haka ne gaskiya haka ne to amma ya kamata lalle kuma muna roƙon don Allah su hukuma ta dawo ta dibi daraja eh, sarakuna da sauran wakilanta to mun gode alhaji sani to bari mu je borno jihar borno assalamu alaikum wa alaikum salam. to da muke magana kana magana da abdullahi to malam abdullahi ya kake ne a ah, jihar borno nigeria to me ra'ayinka game da wannan magana da muke ta fulani da muke da rikitan su magana yau na kan ne mana eh, abdullahi akwai wani abu a kusa gare ka mai kara ko rediyon ka ko wani abu ka kai kashe mana shi yawwa kashe shi to kake cewa me ka tukuna game da wannan matsalar ne ƙara kashe abin nan bai kaso ba ƙara kashe shi yawwa kace me game da wannan matsala yau na ce magana ana magana mariyin wajen ne na yake yau eh. to bari mu je Kano daga daga Borno assalamu alaikum wa alaikum assalam to barka da da ne ne alhamdulillah ni Musa ne na Habibu daga Kano amma kuma da kan to Alhaji Musa barka da dare me ya kake ganin za a da wannan matsalar rigingimun mutanen nan namu wallahi mun kaman yadda shi kwamishin ke magana mm. hakika akwai abubuwa daga cikin abubuwan yin wannan shugabanni mm. musamman uh, kamar yadda ya fara labari amma abin ba kamata ya ce baki hmm. idan ba ku zai shigo har da can lokacin gwamnati maka sani ba ku ba zai taɓa a gari a sauke shi sai mai unguwa ya sani mai unguwa ya sanar da sa sannan ake sauka sai mana da bako kala ko a gidan wani zai sauka hmm. mai gidan ba zai sauke shi ba sai ya zo ya gaya wa mai unguwa ina da bako kaza kaza hmm. kaga mutum da muka saki wannan layi hmm. to za ka muke samun matsaloli irin wannan masu yawa wallahi to eh, amma Alhaji Musa baka jin baka jin cewa yanzu kila saboda tarin yawan mutane da ake samu shi yasa wata kila koda wasu sun shigo sai su rikide cikin jama'a ba ma sanin sun shigo eh, eh, gaskiya amma duk da ka tana da kungiyoyi kuma yanzu da yawa a kan da hmm. kaga muna da kungiyoyi yanzu da yawa wanda suke za su iya zuwa yan mutum ya zo a ta yi ma da kungiya ko ya kara a kungiya to yan kungiyan uban za su zafi su yawa shi ainihin wannan ne unguwa ko ko daga cikin mun gwada alhaji musa a kano bari mu je dandalin fulani sosai a yola <laughs> wa yake kira mu daga yola malam musa ne yake magana daga yola malam musa kan lafiya eh na lafiya alhamdulillah to eh, an ce mai daki shi ya san inda dakin shi yake ruwa ya kuke ji game da wannan matsala wato wannan babbar matsala tana faruwa ne daga bangaren ma'aikata hmm. to ma'aikatan gwamnati Sabu, sautari eh ma'aikatan gwamnati sautari idan aka yi wa fulani barna hmm. suka rubuto su kawo kukansu ga hukuma ba su ba ba su ba irin wannan ta sha faruwa hmm. su ma'aikata ba sa ɗaukan mataki kai tsaye sai yayin da abin ya ta'azzara tukunna za su zo su za ta ɗauki mataki misali akwai abin da ya faru a farkon wannan shekarar a karamar hukumar jamta mutane da dama fulani da dama sun rubuto wasiƙa daban-daban amma su hukuma ba ta ɗau mataki ba sai da abin ya fakara tukunna har ta kai ga zub da jini mm. tukunna su mahukunta suka shiga tsakani to kaga wannan sakaci ne daga bangaren jami'an tsaro inda a ce jami'an tsaro duk lokacin da aka kawo musu kuka kai tsaye za su bi tawun wannan magana ba za ta kai ga da jini irin wannan ba to ma da malam musa bari mu cilla zuwa jihar niger salamu alaikum Assalamu alaikum salam suna magana da yawancin wula a kimba mai godiya. To me yanka kai game da wannan matsala ta ko kuma likitan fulani da manoma da muke yaya da sauransu? To gaskiya ne ra'ayina kamar wannan mai magana da ya gama da akwai laifin hukuma kai. Hmm. saboda idan da Allah ya kunci za a ware ma manoma wurin noma daban su kuma kiyaya a ware musu wurin kiwo to insha Allah za a samu sauƙin haka to ma da lato jama'a iya cikin yawan kiran da zamu dauka kenan dangane da wannan matsala sai kuma gobe mu damu ku da wani Tuma da yanzu karfe biyar saura minti takwas na la'asari a Washington DC bari haɗa ku da Murtala Farukun sanyi ne ka muku. Wasanni a takaice. An yi aikin tiyata ga tsohon kaftin ɗin Najeriya mai tsaron gida Vincent Inyama sakamakon mummunan raunin da ya samu a gwiwan kafarsa. Wannan lamari ya sa ɗan wasan da ke taka leda a ƙungiyar lele ta ƙasar Faransa ba zai iya koma buga wasa ba a karashin wannan kakar wasannin yema ya sami raunin ne sa'ad da kungiyarsa take karawa da renis inda ta sha kashi da ci biyu da nema mai horar da 'yan wasan kungiyar frank pasi ya tabbatar da cewa yema dan shekaru talatin da hudu ba zai kara taka leda ba a sauran kakar wasanni ta bana ya buga wa kungiyar ta lele wasanni har sau talatin da biyu a wannan kakar wasannin inda aka zura masa kwallaye arba'in. tare da wasanni takwas da ba a zura masa kwallo ko ɗaya ba lille tana ta goma sha ɗaya ne a teburin babbar gasar league ta ƙasar faransa inda kuma a ranar lahadi mai zuwa za su karbi bakuncin met a ƙasar spain kaftin ɗin ƙungiyar ƙwallon kafa ta real madrid sergio ramos ya ce an hana su shi da sauran 'yan ƙungiyar damar taya murna wa ɗaya daga cikinsu cristiano ronaldo bayan da suka yi galaba akan atletico madrid a wasan farko ta matakin kusa da na ƙarshe na gasar cin kofin zakarun turai ronaldo ɗan ƙasar Portugal ya kara kafa tarihi bayan da ya jefa kwallaye uku da suka baiwa kungiyar nasara. Ramos ya ce a daidai lokacin da suke kokarin soma tayar Ronaldo murna bayan kammala wasan sai kawai hukumomi suka kira shi domin yi masa gwajin kwayoyi irin na yau da kullum. Ya ce an tilastawa Ronaldo zuwa gwajin kwayoyin ne lamarin da ya sa abokan wasansa ba su gan shi ba. mai horar da 'yan wasan kungiyar everton ta ingila ronald koeman ya jaddada cewa zai yadda raginsa na tsawon shekaru uku duk da cewar yana da burin shugabantar kungiyar barcelona wannan ne shekara ta farko na kwanta ragin nasa a everton to amma koeman dan shekaru hamsin da hudu ya faɗa a wata jaridar kasar spain cewa yana da burin horar da 'yan wasan barcelona to amma kuma a yau alhamis ya ce ba damar ya bar kungiyar ta everton kafin karewar sa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria ga shirin murar amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka yayin da yake jawabi a gaban kwamitin sojoji na majalisar wakilan amurka admiral harry harris kwamandan dakarun amurka na yankin pacific ya kira kasar koriya ta arewa a matsayin kasar da take yi wa tsaron amurka da ƙawayenta barazana a yankin indonesia da asiya na pacific the only nation to have tested nuclear devices in this century north korea has vigorously pursued an aggressive weapons test schedule yana mai cewa kasa ɗaya tilo da ta yi gwajin makamai nukiliya a wannan karni ita ce koriya ta arewa kuma ba da sassauci ba ta ci gaba da gwajin harbar rokoki fiye da sau sittin a cikin 'yan shekarun nan irin waɗannan gwaje-gwajen sun haɗa da wanda bai yi nasara ba ranar goma sha shida ga watan afrilu bacin haka koriya ta arewa ta ci gaba da yi wa amurka ɓaɓatu tare da ƙawayenta takale-takale da ƙasar take yi ya sa shugaban Amurka Donald Trump ya ba da umarnin sake duba manufar Amurka dangane da ƙasar Koriya ta Arewa yayin da ya kama mulki a watan Janairu. Sabili da karuwar barazanar da ƙasar take yi, lokaci ya yi da ya kamata a ƙara yi wa ƙasar Koriya ta Arewa matsin lamba domin ta yi watsi da wannan muguwar hanyar halaka, in ji sakatar harkokin wajen Amurka Rex Tillerson a jawabin da ya yi wa taron hukumar tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya. I urge this council to act before North Korea does. We must work together to adopt a new approach and impose increased diplomatic and economic Yace ina gargaɗin wannan majalisar ta ɗauki matakan gaggawa kafin Koriya ta Arewa ta yi wani abu. Dole ne mu yi aiki tare, mu ɗauki wata sabuwar hanya ƙara matsa lambar diplomasiya da na tattalin arziki kan gwamnatin Koriya ta Arewa. Sakataren Tilasin ya gabatar wa hukumar tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya shiri iri uku da yake son a ɗauka kan wannan ƙasar. Ya yi kira a yi amfani da ƙudurorin da a da can aka tsayar a kan ƙasar da dakatar da ko kuma rage dangantakar diflomasiyya da kuma mayar da Koriya ta Arewa saniyar ware a harkokin kuɗi. haka kuma a hirar da ya yi da tashar talabijin ta fox news sakatare tilasin ya yi bayani cewa china wadda babbar kasar da ke cinikayya da koriya ta arewa ce na da rawar da za ta taka a wannan lamarin We know that China is in communications with the regime in Pyongyang. Uh, they confirmed to us that they had requested the regime conduct no further new. Ya ce mun san China tana tattaunawa da mahukuntan Koriya ta Arewa sun kuma tabbatar mana cewa sun faɗa masu su daina gwajin makamai a ƙashin gaskiya gwamnatin china ta shaidawa mahukuntan koriya ta arewa cewa idan sun ƙara gwajin makamai china za ta kakkaɓa mata takunkumi da kanta ba nufin ba bane a soya shugabancin gwamnatin ƙasar kamar yadda sakatare tilasin ya shaidawa hukumar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya ko kuma yi wa al'ummar koriya ta arewa barazana ta tada rudani a yankin asiyar pacific to sai dai sakatare tilasin ya kara da cewa za a mara wa matakan diplomasiya da na tattalin arziki da aniyar yin amfani da karfin soji idan ta kama a yi hakan a cewa, sakatare tilasin mun fi son a daidaita wannan matsala cikin ruwan sanyi amma fa a shirye muke mu kare kanmu da ƙawayenmu daga takale-takalen koriya ta arewa sharhi murai Amurka kenan da ya bane ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla to a gurguje bari mai da ku wurin Maryam ta baku labarai a takaici. Wani jami'in tarayyar Turai a Rwanda ya ce akwai yiwuwar shugaba Paul Kagame na kan hanyar sake zama shugaban kasa, Amma ya ce yana shakkun tarayyar Turai za ta tura wakilanta su sa ido a zaben da za a yi. Michael Ryan, shugaban wakilan tarayya ta Turai akan kan zaben Rwanda, ya yi magana da 'yan jarida a kigali yau alhamis kwana ɗaya bayan da wata mata 'yar shekaru 35 da haihuwa da aka kashe wa mahaifi bisa yanayin da ba a tabbatar ba ta ce za ta kalubalanci kagame a zaben shugaban ƙasa da za a yi a cikin watan agusta To a gaishe ki Maryam jama'a abin da ya sauka kenan a shirin na wannan lokaci kafin mu tafi bari mu taya wakilin mu na kudancin Najeriya Lamido Abubakar Sokoto murna samun sabuwar amarya domin ya samu sabuwar ya yau yau din aka haifa masa Allah ya raya ta. A madadin Maryam da Saida da Cedric da Aliyu Mustafa sakoto wani lafiya.